أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayin halitta annai Muhammad an ƙara su ciki da shi da sahabbansa da iyalansa da mumulai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu cire shi mu da sake haɗuwa a wannan dare na litinin daren biyu ga watan zulfa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma sha tara ga watan huɗu. miladiya shida. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad wallafawar al-imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi wanda ya rasu hijira shekara shida. da ashirin tare da ta'liqin allama Muhammad bin Salih ibn al wanda ya rasu yana shekara 1421 Allah madaukakin sarki ya ji kansu gaba ɗaya gafarta musu yau kuma shine darasin mu na hudu ko na hudu a cikin wannan littafi mai albarka mun gama karanta shimfiɗa ko matsayin mukaddima da malar ibn al-Uthaymeen yayi walittafin zai bayani akan wasu fa'idoji da suka jefa dukkan wani musulmi ya san su ya kiyaye su waɗanda suke da alaƙa da sunaye da kuma siffofin Allah maɗaukakin sarki a yau kuma za mu shiga cikin littafin kai tsaye insha Allah kamar yadda muka sani sunan littafin لمعة الاعتقاد لمعة الاعتقاد <clears throat> مال ابن العثيمين يا فرادا بيان مئات نفي لسونا للتاتي الجبر فوانا يا فارا مال اللمعة تطلق في اللغة على معاني Yace kalmar kalmar luma a yaren larabci ana amfani da shi ga ma'anoni da yawa yana da ma'anoni da yawa ce min ha daga ci waɗannan ma'anonin akwai albulbatu min al-aish shine mutum ya kai makura ya cika a yanayin rayuwarsa ko yanayin ɗabi'arsa ko yanayin halittarsa an gane ko ya cika ya kai makura ya kai gini ko a ce ya kai ƙarshe wajen jin daɗin rayuwa misali ko ita kalmar lum'a tana ba da wannan ma'ana din sai malake wa hadal ma'ana an samu an samu ma'ana ma'anan limawdu'i hadal kitab yake to wannan ma'anan ta al-lum'a wanda ke nufin cika to shi yafi dacewa da mawdu'in littafin a dukkan ma'anonin kalmar al-lum'a din yace fa ma'ana lum'atu li'tiqad huna shi da ma'anar sunan littafin lum'atu li'tiqad ay al-bulughatu min al-i'tiqad as-sahih al-muqabiq li madhhab as-salaf as المطابق لمذهب السلف الصالح رضي رضوان الله عليهم يتسير معنى لتاب اللمعة لتقات kai kaiwa makura na abin da mutum zai kudurta a ransa kuduri ingantacci kudurin da ya dace da hanyar magabata na kwarai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya kare da a gare su an gane ku sai ce wannan sai zama shine ma'anan sunan littafin lum'atu al ai ay al-buqatu fi al-i'tiqad min al-i'tiqad as-sahih المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم شيء والاعتقاد شو كما كلمة الاعتقاد شيء الحكم الذهني الجاذب كلمة الاعتقاد yace shine hukunci na tunani ko hukunci na zuciya ko hukunci na kwakwalwa abinda a zuciyanka a kwakwalwanka a tunaninka za ka yi masa hukunci an gane ko aljazim wanda kai wajabta ma shi zuciya ko ka wajabta ma tunanin naka yarda da wannan abu ka masa hukunci cewa wannan abin yardajje ne a cikin zuciyanka sai ce fa in tabaqa alwaqi'i fa sahihun wa illa fa to a lokacin da mutum ya kudurta wani abu a zuciyarsa to sai zama yana da harshen dabo zai zama in ya dace da alwaƙa in ya dace da abin da ka ƙudurtar nan ya dace da abin da yake faruwa ya tabbata ƙur'ani da sunna ko kuma ya dace da abin da aka sani a ɗadance yana faruwa ba abu bane wanda yake mustahil abu ne wanda ba zai yiwu ba ba haka bane abu ne wanda zai yiwu a ɗabi'ance kuma ya dace da alƙur'ani da sunna in ya zama haka to fasahihu sai zama abin da ka kudurta din nan sahih ingantacce ne wa illa in ko ba haka ba to fa fasidun ya zama fatacce jima'an abin da malai ke nuna mana shine kudurta abu a zuciya kawai kudurcewan ba shi yake nuna ingancin shi ko me lalacewar shi ba sai an auna abin da ka kudurce ka ce ka yarda da shi a zuciyarka ka amince da shi dinnan menene menene matsayinsa a ƙur'ani da Sunna sai na biyu ya dace da alwaqi a rayuwa na yau da kullun na mutane abu ne wanda yake ghairu mustahil abu ne yana yiwuwa ba wani wanda ba zai yiwu ba in ya dace sai zama tsadi ne ingantacce in ya dace da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya zama yana yiwuwa ko ya zama ƙur'ani da suna dama sun yi goya kama in ƙur'ani da suna sun goya masa baya ba bukatar a san yana yiwuwa ko bai da bai yiwuwa da ba za su goya masa baya ba an fahimta ko yawa In ya dace da ɗaya daga cikin waɗannan to fa sahihun amma ya zama duka biyu bai dace da su ba amma auni na shari'a bai dace ba amma auni na na watsin rayuwa bai dace ba to fafashi wannan abin da ka kudurta a zuciyar kan nan farnashi wani abin ma za ga duka biyu bai dace da su ba kamar yawancin bukadat na malaman gulatu sufiya wadanda suka wuce iyaka a kan sufanci ko mutum ya ce maka ya haɗu da Allah misali ko mutum ya ce maka yanzu sun gama tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam misali ko ga wannan zuwa wanda ya yarda da shi a zuciya da da me arna fasi ko haka ba so da abu ne wanda mustahil addini ya kore sannan waƙiyar rayuwa ya kore ya kore a waƙiyar rayuwa an ka ce saboda darajanka da matsayinka ya sa bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya ba duniya sai ya zo ya baka wani abu da zai zama maslaha na al'ummansa to sai mu tambaye ka matsayinka da darajanka ya matsayin sahabbai kenan a lokacin sahabbai an samu matsalan da in dai har annabi sallallahu alaihi zai dawo bayan ya fi duniya warware ta matsala to matsalan da aka samu lokacin sahabbai shi ne da zai warware a saboda wannan matsala ya sa wasu har yau arna bane me yasa shi a suka zama arna ba kawai wancan matsalan bane matsalan da har ya sa musulmai suka yaƙi su da yaƙi juna aka zubar da jini wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo kuma sahabbai suna raye a zamanin to kai menene naka me maslahan da ka kawo da yafi wancan maslaha? da za yi tunanin naka maslaha yana da girma da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan itikad ne amma kuma fasid fasid Allah ya samu gani wannan mala ya kawo ne duka yi mana bayanin ma'anar sunan littafin lumatu al-itikad قال قال المؤلف رحمه الله تعالى إمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي كتيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان kace godiya ta ga Allah al-mahmudu ko al-mahmudi sai zama mudafun ne lil hamd al-mahmudi bi kulli lisan wanda ya tantance godiya kuma ake gode masa da kowane irin harshe da kowane irin yare da Hausa da yarbanci da inyamuranci da larabci da turanci kowane irin yare Allah na gode masa da wannan yare Ya ce al-ma'budu fi kulli zamanin Allah nan wanda shi ne abun bauta a kowane zamani babu wani zamanin da zai zuwa ce wannan zamanin bautan Allah kauyanci ne a al-ma'bud fi kulli zamanin alladhi la yaqulu min ilmihi makalun Wani ya mata ga Allah wanda wannan Allah babu wani guri da yake kubuta ko yake zama yake wafanta daga ilimin Allah gane ku mana la yakhlu makanun min ilmihi babu wani guri a duniya kuma ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa da za a je a ce Allah maɗaukakin sarki bai da masaniya akan wannan gurin ko abin da ke faruwa a gurin an fahimta ku wannan kaga wannan yabo ne yake ma Allah madaukakin sarki sannan wala yashghaluhu shanun an shanin babu wani al'amari da ke shagaltar da shi daga wani al'amari mana wai dan Allah madaukakin sarki yana sauraron mu zai shagaltar da shi daga barin sauraron wasu ko mu gane yawwa shi Allah la yashghaluhu shanun an shanin babu wani al'amari babu wani sha'ani kamar da Bahaushe ma yake faɗa da yake shagaltar da Allah daga wani sha'ani maganan ka zai shagaltar da Allah daga maganan wancan maganan wancan zai shagaltar da Allah daga aikin wancan aikin wancan zai shagaltar da Allah daga baccin wancan baccin wancan zai shagaltar da Allah daga aikin mala'ika wancan a la yashghaluhu shalun an sha'al yace jalla anil ashbahi wal andad ya ɗaukaka daga barin duk wani wata za'a kwatanta shi da Allah wal andad da kuma duk wani wanda za a mai sheshe ya zama kishiya ga Allah Allah ya ɗaukaka ya wuce nan ana duk wani wanda za a kwatanta da Allah ba zai kwatantu ba da bai kai ba duk wani wanda za a sake zama kishiyar Allah ba zai zama ba da bai kai zama kishiyar Allah ba shi jalla ya ɗaukaka daga wani wata nazza an sahibati wal aulad kuma shi Allah madaukaki sarki ya tsarkaka daga ya kasance yana da mata ko kuma yaya Allah ya tsarkaka daga wannan wa nafada hukmuhu fi jami'i ibad kuma Allah maɗaukakin sarki yana zantar da hukuncinsa a dukkan bayansa. babu wani wanda bawa ne halitta ne na Allah ya yi tukantun Allah ya zartar da hukuncinsa a kansa babu an fahimta ku la tumassiluhu al-uqul bit-tafkir hankula ba ta iya kwatanta Allah saboda yawan tunani wai iya tunaninka ya iya kwatanta maka hakikanin wani sifa na Allah Allah madaukakin sarki ya wuce nan ba wani hankalin da ke iya wani wala tatawahamuhu alqulubu bitafsir haka kuma zukata ba ta iya ba ta iya yin wahamin to ya suran Allah yake su dauki wani abu na sura sai to Allah zai iya kasantuwa da sura iri kaza Allah madaukakin sarki ya fi karfin wannan ya ci ƙarfin wani. me yasa yace saboda Allah ke laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'un basir babu wani abu wanda yake mithl na Allah madaukakin sarki kuma Allah na shi as-sami'u mai ji kuma al-basir ko mai gani lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa wa sifatul ula yana da sifofi madaukaka الرحمن على الأرش استوى Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasai na Allah ne wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sammai da kasai din wa ma tahta as da kuma duk abin da ke karkashin kasadin duka na Allah ne wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa ka bayyana zance za ka yi magana ka ce bari kai da ƙarfi yi da ƙarfin zai sa jin Allah ya ƙaru so da fa'innahu ya alamu sirra wa akfa so da lallai shi Allah maɗaukakin sarki masani ne na abin da ke koye wa akfa da abin da ya ji koyuwa koyuwa ma shi Allah ya sani ana abin da kai a asirce Allah ya sani bai abin da ya fi wannan abin da kai a asirce koyuwa lokacin da kai niyyanka aikata ka ga ka aikata ba to niyyan ma Allah ya sani fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa a aikin da kai a kace sai da ka kudurta ai sai da ranka yaya maka sai da ka suranta da zaka yi aikin kafin ka je kai a asirce to ba yin naka asirce ba a niyyar da kudurta da suranta da kai a zuciyar ya alamu Allah ya sani Allah ya sani sannan Allah ke a haƙa bi kulli shay'in ilma Allah ya ce wa dukkan komai da ilimi ba wani abu da sanin sa ya wuce sanin Allah madaukakin sa yace wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukman Allah ya fi karfin dukkan wani abun halitta wajen buwaya da kuma wajen hukunci Allah yana sama da dukkan wani abun halitta wa huwa al-qahiru fawqa ibadi yana sama ya fi karfin dukkan wani bayansa wasi'a kullu shay'in rahmatan wa ilma Allah ya yalwaci dukkan komai da rahamansa da kuma iliminsa ya yalwaci dukkan komai Allah ke ya'lamu ma da aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma shi Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su su kuma ba su kewaye Allah da ilimi ba mausufun بما wasafa bihi نفسه في كتاب في كتابه Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da abin da ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa mai girma wa ala lisani nabiyihil karim da kuma abin da ya siffanta kansa da shi a bisa harshen annabinsa mai karamci sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi ne muqaddiman da malam ibnu qudama yayi a matsayin fara matsayin muqaddiman wannan wannan littafin malam Ibn usaymin rahimahullahu ta'ala sai ke ta'aliki akan wannan muqaddima din sai ce ma tazammanatu khutbatul kitab yace abuka hukumar wannan littafin ya kunsa na na bala ibnu tayyib ta mana da darsan da wannan hukumar ya kunsa ko ma'anan wasu abubuwan da kila ma'anansu ba su fito mana ba a maganar al-hafiz ibnu qudama bala ibnu tayyib rahimahullah ta' tazammanat khutbatul muallif fi hadal kitab ma yati yace kuban malam mawallafin wannan littafin ya kunshi abubuwa kamar haka yace abu na farko al-bida'atu bil basmalati hudubar ya kunshi abu na farko farawa da basmala kaga wanda da malai fara shi ne bismillahi bismillahir rahmanir rahim ko farawa da basmala wannan shi ake kira basmala bismillahir rahmanir rahim amma mutum ya ce bismillah ya tsaya daidai bismillah shi ake kira tasmiya tasmiya an gane ku karatu da rubutu da basmala ake fara bismillahir rahmanir rahim an gane ku amma me yake da suna aiki shi kuma ana yin tasmiya ne za ka abinci ba za ce bismillahir rahmanir rahim so da gurin abun da akwai maka kai shine tasmiya ba basmala ba za zauna ba ka ce bismillahir rahman wani zai taji ma sai ce bismillahir rahmanir rahim a shi gurin abun da kuma maka shine ne tasmiya amma ya halatta inda ake yin basmala a yi tasmiya limana zan yi rubutu basmala ya kamata in yi asali ko bismillahir rahmanir rahim to ya halatta ce bismillah sai a gurin ya halatta an fahimta ku ko zan yi rubutu ya halatta wace bismillah an tsaya a gurin farkon bismillahir rahmani rahim to kuma akwai abin da kuma an sunanta mana isti'aza in za mu yi karatu ko an suna mata mana isti'aza to shi kuma isti'aza kago suna kuskure sosai kaga yawa daga cikin musamman wasu ma ga malamai ne amma kuskure ne ga ganta shuruhat sharhohi da aka malittafin mujmalu mai itiqad na ashek ashirɓeɓe rahimahullahu ta'ala ba wancan ashirɓeɓe mai abuwa'ul bayan ba wanda wani ashirɓeɓe ɗin ne wanda yana ci waɗanda sanadiyyar da'awarsu da gwagwarmayarsu Murtaniya ta kafu a matsayin ƙasa wata take aiki da alkur'ani da sunna a matsayin constitution a burtaniya na daga cikin waɗannan kasashen da ku constitution ɗin su kenan ƙur'ani da sunna shi ne constitution ɗin su an gane ku za a baka alƙalanci ne based on taskiya da malamanka suka baka waɗanda sun karanta da sun ka sani ba maganar kwali ba na ba ruwansu na maganar kwali shi kwali daban karatu da kuma ana iya samun mai kwali da karatu amma ba kwalin bane ba shi karatu ko ba haka bane yawa musamman kuma mu kuma wannan zamanin Saudiya masu kwalin ba karatu mafi yawa akwai na abokin mu eh, ana yaban wani profesa ne a Islamic studies profesa ne ba a Islamic studies shi abokin namu shi ma yana Islamic studies amma kuma shi ɗalibi ne mana ba islamic studies ya koyi addini sai ta dalla ya nemo dalla commercial islamic studies commercial ne mutum farfesa ba da iya karatun kurani ba na farfesa kuma islamic studies ko a arabic farfesa ne a arabic amma yana karatun kurani yana hada sama da ƙasa bai iya dictating cewa abin da yake nan kuskure ba bai ba amfani to shi a shan tsaye wancan nan ba mai abuwa ulbayan ba shi ma sunan shi Muhammad ne Muhammad bin Muhammad bin Muhammad a Shankaiti rasuwansa da wuce shekara talatin ba ko ashirin da wani abu to ya yi shari'a ya yi littafin mujmalul i'tiqad waƙe ne yayi a cikin waƙen yayi bayanin aqidan ahli sunnati wal jamaa to a farkon waƙan shi ma fara da bismillah an gane ko to da malamai suka tashi sharhin fara ne da bismillah mai kuma bismillah rahman rahim kuma kaga yi waje ba zai yi shi fara ta da bismillah rahman rahim ba zai ma waka abin nan yadda zirin wakan ba zai tafi ba an fahimta ko sai da suke bayani malamai mabambanta sai ba ne eh, ya halatta in bai kamata a yi basmala a yi tasmiya sannan a ƙarƙashin wannan sai suke bayanin kuma kuskure ne mutum zai isti'ada ya ce a'udhu billah ya tsaya a wurin wannan kuma kuskure ne wannan kuma kuskure ne sai ba ma ma'ana alaga gadi wasu da yawa suna yi a'udhu billah bismillah alhamdulillah ko irin saboda waye ta karewa da hams hams hams shi ma dan ya dan burge amma wannan ya a'udhu billah din kuskure dole ka ka cika ta an gane ko babu inda shari'a ya shari'anta ka ce a'udhu billah kada a matsayin neman tsari babu babu an fahimta ko yawa to kaga shi yasa malam ibnu usaimin anan kaga malam yace bismillahir rahmanir rahim sai ce al bida'atu bil basmala an gane ko to malam yace me yasa wannan yace ibtida'an bi kitabillahi al azim ya fara da wannan ne saboda koyi da littafin Allah mai girma alqur'ani al-Qur'ani duk surorin al-Qur'ani sun fara da me bismillahir rahmanir rahim yace wattiba'an li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma sau da yayi koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi duk wani abu da zai rubuta ko wasiƙa ne abin da yake fara da yi ne bismillahir rahmanir rahim an fahimta ko yau sai ce wa ma'ana bismillahir rahmanir abin da ake nufi kuma ma'anar bismillahir rahmanir rahim ay af'alu shay'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala yace ma'anansa lokacin da mutum ce bismillahir rahmanir rahim ai ya fara wata magana ne bai karasa ba in za a fara mutum ce waye da sunan Allah mai yawan rahama ko mai isar da rahama zuwa ga bayinsa ko to mun ji da sunan Allah kuma Allah nan kaya bai shi to da sunan Allah za ka yi ne ko ba gani ba haka da sunan Allah haka kawata mu ji me za ka yi da sunan Allah din an fahimta to shi ne ma ya faɗa mana wannan shi ne za ka yi shi kuma ta kaddara shi ake yi da ce da sunan Allah ya mana af'alu shay'a da sunan Allah zan aikata wannan abu idan sa ne amfani da sunan Allah musta'inan ina mai neman taimako wa mutafarrikan ina mai neman albarka ne bi kulli min asma'illahi ta'ala da dukkan wani suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki haga wanda malam ke suna mana shine fadin bismillahir rahmanir rahim da kadin nan kauyu kake kana neman taimakon Allah da kuma me neman Allah ya sa maka albarka abin da za yi shi kai manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam a wani hadisi da ruwayar hadisi akwai maganganun malamai ake cewa kullu amalin lam yubda bismillah fa huwa abtar shi duk wani aikin da ba fara da bismillah rahmanir rahim wannan aikin ne ya kace albarka ne ya kace albarka kaga zai zama mafhumul mukhalafa ne in kana son albarka ya tabbata ga aiki shi ne ka fara da me bismillahir rahmanir rahim an fahimta ku shi za ga aka shara'anta mana yin bismillah abubuwa da yawa kusan babu zai yi waya ka samu wani wani addu'a na yin wani aiki daga cikin azkar da aka koya mana a matsayinmu na musulmai Ka kaga ba bismillah ka fara da shi kun ne kuma karatu bismillah rahmanir rahim ko za ka zauna ba bismillah tukun sai ya tsara udu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma in za ka shiga masallaci ba in za ka fita ba in za ka kwanta ba bismika allahumma shi ne bismillah da nan in za ka shiga masallaci ba bismillah zai yi za ka ga wanda za ka hawa abun hawa bismillah duk wani azkar da fa mana in dai na aiki ne sai kaga bismillah yake fara zuwa kafin neman mutum ya yi addu'ar da zai yi mana addu'an da za ka yi da ma kana neman taimakon Allah da neman albarkan Allah ya sa addu'an ta karfu ko wa gani ba ko gane ko sai ko har saduwa da iyali da me yake fara bismillah an fahimta ku, yawa sai ma ne ce wa ma'ana Allah ma'anan kalmar Allah shine al-ma'luhu ai al-ma'bud haka ce al-ma'lum shine al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa shawqan ma'anar Allah shine abun bauta amma ba abun bauta wanda ake bauta masa da sharuɗa guda hudu hubban ana bauta masa da tsananin sansa wa ta'ziman ana bauta masa da girmama shi da ganin girmansa wata alluhan ana bautata masa kasantuwar shi shi ya fi cancanta da a bauta masa wa shauƙan kuma ana bauta masa ana jin daɗin bautan a bayan zago a wannan ne Allah ya cancanci sunan Allahu babu wani wanda ake masa bauta da waɗannan siffofi guda hudu ba Allah hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan kamala wa shauqan ka bauta ma Allah kana jin san Allah kana girmama Allah kana jin cewa babu wanda ya cancanci wannan abin da ake ma Allah sai shi sannan kuma kana jin daɗi kana jin daɗi ta tsanci kanka daga cikin waɗanda sai wannan bautar shi ne ma'anar Allah shi ma'anar ar-rahman aibur rahmatil wasi'a ai ma'abocin rahama yalwatacciya ce mana ar-rahman kama wazanin ne wal fa'lan a wajen malaman sarfu ba abin da ya zo a wadannan ala yana nuna yana nuna yalwa da cika ko ce yace rabiha huwa rabban rabiha ya yi fushi amma ka ce huwa rabban ma'ana ya yi fushin ya kai makura an zama kure ko mutum yana iya ce ashkuru bijiyo kuma yana ce ana jawa'an lokacin da ce ana jawa'an an kure mana yunwan ta wuce illa haga wazanin shi ne fa'alan a wajen malaman sun yana nuna abu ya zama yana da yalwa wanda ya cika ya kai mukwara to shine ma'anar ar-rahman mana Allah ma aboci rahama ne rahaman da ya kai makwara ya cika an fahimta ku sai ce ma'anar ar-rahim ai al-musilu rahmatahu man yasha'u min khalqihi ar-rahim shi kuma wanda ne shi fa'il fa'il kuma yana magana ne akan isarwa an fahimta ko ma'ana ne isar da wannan rahama zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin halittunsa an fahimta ko ma'ana kaza da ar-rahman da kalmar ar-rahman da kalmar ar-rahim dukan su mustashfani min kalmar mara ar-rahma duka ma'anar su duka ar-rahma ne shine mustar kan kalmar amma sai wanda ya zama ar-rahman saboda aikin wanda ya zama ar-rahim saboda ne aikin an fahimta ku sai zama an ka ce bismillahir rahmanir rahim sai zama ma'anan shi da sunan Allah mai yawan rahama cikakkiyar rahama arra'im ko ne isar da rahama zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin halittarsa ko ma gani ba amma lokacin da kace bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jin kai ha ko mai rahama mai jin kai sai dai larabci ne ɗaya kai da hausa duka abu ɗaya ka fada mai rahama larabci rahama jin kai ya fassara rahaman ne rahaman shi ne da hausa ko ka fassara ya tausayi ko ka fassara ya jin kai ko ka gani ba duk abu ɗaya ka faɗa amma ka ɗaya faɗi ɗaya da larabci ɗaya da ne hausa ba ka fassara ka fassara ba kuma ka fassara mafadir ne ka fassara su kalmomin a wazarin su ba ko ba gani ba yawa sai ma ne yake cewa wal farqu baina ar-rahman war rahim yace abin da yake cikin kalmar ar-rahman da kalmar ar-rahim anna awwal bi i'tibari kawn ar-rahma wasal lahu والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من يشاء من خلقه yace abin da ya bambanta tsakanin ar-rahman da ar-rahim shine kalmar ar-rahman an yi la'akari ne da kalmar a matsayin da na siffar Allah Allah ya siffantu da Ar-Rahman aibu rahmatin wasi'a ita kuma Ar-Rahim an yi la'akari ne da aikin da rahama ke yi shi ne isa zuwa ga wanda ya ga dama zo daga cikin mai Na an fahimta ku yawwa malam ibn Uthaymeen kenan komai zai maka siya maka situ da nas ya tabbatar ka gani saboda ta fi dora gaba wannan shine ma'anar basmala da malam ya fara littafin da shi sai ce bayan ya yi bismillah wa hanan sai kuma abu na bishi da asanawa ala Allah bil hamd sai ya bi Allah madaukakin sarki da ta hanyar gode masa sai ce ma'anar alhamd ay zikru al mahmud al kamila wa afalihi al hamida ma al mahabbati lahu wa ta'zim abinda ake da alhamdu godiya shine zikru awsatil mahmud ka ambaci siffofin wanda ake gode masa alkamila siffofinsa wanda suka zama cikakku an gane su wa af'alihil hamida da ayyukansu abin yabo ma'al mahabbati lahu wa ta'zim tare da sansa da kuma girmama shi shi ma'anar alhamdu kana duk lokacin da ka zauna sai kana ambaton siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka kammalallu dama duka siffofin Allah kammalallu ne kana ambaton ayyukan Allah abin yabo an fahimta ko ba daidai lokacin kana gode ma Allah ne kana yabon Allah ne shine wannan alhamdu ana lokacin da sai alhamdulillah mana ina itirafi da waɗannan siffofin na Allah kammalallun da kuma ayyukan sannan abin yabo din an fahimta ko yawa shi yasa ai ina ku koya mana daga cikin hanyar godiya da Allah shi na ko itirafun ni'ima eh Allah ka mu ba da lafiya Allah ka bani ilimi Allah ka bani dukiya Allah ka bani kaya Allah ka shirye mun da yaya na wannan ayyukan Allah kake fara kuma ayyuka ne abun ne yabo wannan kadan da kake gode ma Allah kake an gane ku shi maluma ce cewa ne taraku bi ni'ma shukr yin itirafi na ni'iman da Allah maka shi ma godiya ne sai abu na uku yace shi ne fadin malam annallaha mahmudun bi kulli lisani wa ma'budun wa ma'budun bi kulli makani amma shi a can malam ce fi kulli zamani ne ko yau yace malam yace lalle Allah madaukakin sarki abun godiya ne da kowane yare kuma abu ne a kowane zamani a kowane guri sai ce ai abin da malam ce ai mustahaqqu wa ja'izun an yuhmadu bi kulli lughatin wa yu'badu bi kulli buq'atin shi Allah ya cancanta kuma ya halatta a gode masa da kowane yare ba sai ka ba sai ka ce da larabci alhamdulillah wa Dawo hausa ka ce ya Allah na gode maka in ka iya na fillanci ka yi in ka iya da iyamaranci ka in ka iya da afane ka shi Allah ko da wani hali za a gode mishi ba sai da larabci kuma wa yu'badu fi kulli buqa kuma kaga inda ba ba bauta ma Allah ko a ina na bauta ma Allah duk inda bautan Allah ya kama ka zaka bauta wa Allah an gane ko a shi yasa yana da cikin kurakurai da zaka mutane suna yi rashin sanin wannan da kuma yadda da wannan sai da an ce wani bai da lafiya kuma kafin shi ɗaya kenan da ya sallah bai sa da ya sallah ba ma shi da tsarki Kuma ka ke cewa a sai Allah ya umaru fi kulli buka yanzu ne da tsarki ko babu yadda za a kawar da kazantar ba yadda za a kawar ya bai kawo Allah haka Allah yana so ya yi sallan shi haka ai ƙarshe kenan a jefa ka a fuka wai ka kafa fita ko ga lokacin sallah zai wuce kana hayyacinka ka yi sallan haka karshe ke na aiko ka yi sallan haka yin sallan barin sallan ya fita musibin da wani girma sai da musibar da kasance kanka a cikin wannan razu ko gani ba saboda Allah madaukakin sarki yu'madu fi kulli bi kulli buqa buqa sai lokacin da Abdullahi dan Abbas Allah ya fara da a gare shi sha sai ruwa hajari na ruwa ya taso da ruwan sama iska shiga su fage a toci sai lokacin sallah ya kama su sallah zai fita ya ce ya buga sau a yi sallah suka ce a toci ya ce Allah na bota mishi a ko'ina yi ina niyyar abu kullu ha masjidan wa tsahora har ba mun shiga cocin saboda waje ba wai akwai sarari a wajen ne dan kawo muka shiga ina sokewa shi Allah ya fi kai sanadin da ya sa muka shiga ina kuma yanzu lokacin bautar shi ko bai kamata mu bari lokacin ya wuce ba ubadu bi kulli bi kulli buba haka kuma ubadu bi kulli lugha kowane yare ana gode ma Allah kuma ko ina ana bautawa Allah an fahimta ku malai sai ce na hudu fi'atu ilmin lahi malai sai ya sake bayyana mana yalwai ilimin Allah madaukakin sarki bikauni saboda Allah ya kasance la yakhlu min ilmihi makan babu wani guri da yake wofantuwa daga ilimin Allah babu wani gurin da ce a wannan gurin Allah bai san me ke faruwa a gurin babu babu yace wa kamalu qudratihi wa ihafatihi haythu la yulhihi amru an amr ko malam ya bayanin cika na kudirin Allah cika na yadda Allah ya sha makance komai ta inda wani abu baya shagaltar da shi baya ɗauke masa hankali daga wani abu wai dan Allah maɗaukakin sarki yana kula da wani sai kula da wani ne ya ɗauke masa hankali ya hana shi kula da wani a Allah baya wani Allah ne kaɗai da wannan sifa ta'ala an zalika uluwan kabira an fahimta ku sai abu na biyar yace azamatuhu wa kibriya'uhu وترفعه عن كل شبيه ونج مماثل عظمته جمعا الله من أوكاكين سركي وكبرياؤه da kambamansa da cikansa da girman kansa wa tarafu'uhu da ɗaukakansa an kulli shabihin daga dukkan wani wanda za za a ce yayi kama da shi daga dukkan wani wanda zai zama masa kishiya wa mumathilin da kuma dukkan wani wanda za a kwatanta shi da Allah mal me yasa yace li kamali sifatihi min jami'il wujuh me yasa Allah ya girmama yake karfin wannan so da shi Allah madaukakin sarki sufofinsa cikakku ne ta kowace fuska duk wanda za ka nemi ka kwatanta shi da Allah ko ka kamanta shi da Allah shi kuma sifofinsa na kasasu ne ta kowace fuska kowa ga wani ita ce ai yana ji na jin shi yana da iyaka yana gani ganin sai yana da iyaka sa akwai abin da a jikin shi yake ma bai taba gani ba ba ta bane akwai abin da a jikin shi yake ma bai taba gani ba yana da ilimin shi yana da iyaka ruwa ce amma ya nuna bai fadin da rai yake a jikin shi amma ta ya nuna gurin ba ko ya rai faɗa ai ina yake a jikin ka? ko gani ba haka duk wani wanda za a ce a kwatanta Allah da shi ko a kamanta Allah da shi dukkan siffofinsa siffofi ne masu na ƙasa shi kuma Allah dukkan siffofinsa siffofi ne kammalallu kaga ba ba zai yiwu ya sa Allah ya girme ya girme wannan sai abu na shida yake tanazzuhu wa taqaddusuhu an kulli zawjati wa waladin wa dhalika li kamali rinahu sarkatan da Allah yayi tanazzuhu da taƙaddus duka ma'anar su tsarkaka da Hausa an gane ku amma a larabci alma suna bambanta su suna ce tanazzu shine kore ma Allah mummunan abu taƙaddus tabbatar masa da kyawawan abu an fahimta ko yawa yace amma amma kuma a larabcin in guda ɗaya ne guda misali nan ma da ya kawo tanazzuhu an kulli zaujatin wa waladin sai zama tanazzu din ya dauki ma'anar tanazzu da taqaddus inda kuma taqaddus ne kadai ba sai zama taqaddus ya dauki ma'anar taqaddus da tanazzu an fahimta ku ina wanda malaman larabci ne cewa idza jama'a istaraqa wa idza istaraqa istama'a sai suka zo a tare to kowa sai ya cin kai shi amma in ɗaya ne zo sai ɗauki ma'anar wancan duka ya haɗa ya bada ma'ana iri da an fahimta ku a kowannan kalmomin a larabci to wannan yana da irgacinsu to Allah ya karkaka daga dukkan wani abu da za a jingina mishi shi na mata ko na ɗa haka nasara sun ce na na maryam matan Allah ne ko mushirkan maka sun ce mala'iku matan Allah ne wasu da tafi kuma suka ce yayan Allah ne mata ko nasara sun ce annabi isa dan Allah ne yahuda sun ce annabi uzairu dan Allah ne halatin nasara المسيح ابن وقالت اليهود عزير من الله اوكي قالت اليهود يتركوا تركوا قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله to Allah ya karkaka daga wannan me yasa Allah hali ce li kamali da Allah ya riga ya wadata wadatacce wadatan kuma cikakkiyar wadata kai kana bukatan ɗa ne so da ka wadatu ba daga dan. ko ba ka bane duk wani abu da ke sa mutum ya so a so haihuwa shi Allah ba shi da wannan abu ko ka so ya taimake ka in ka girma a ƙarfin ka ya ƙari ko ko ka so in ka mutu ya maka addu'a ko ba haka bane ko ka san wanda zai gaje ka akan wani abu da kake yi ko wanda zai taimaki iyayen shi mata ko to ne ne Allah yake da bukatar shi ko ka kaukar a manta da kai har ka mutu ba ka da ɗa ce ka koma misali to wane ne Allah yake jin tsoro babu ko ɗa shi Allah ya riga wadata daga dukkan wannan to me ka zai A yanzu zai rikida so da cika da Allah ya riga ya wadata wadatan kuma ta cika wadatan da ba ta neman kari wannan kuma ya bambanta wadatan Allah da wadatan wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah duk wadatan shi kuma sai kan kullum yana buƙatar me tsari ko Elon Musk ya ni neman kuɗi ne ha bai na ba yanzu kuma duk duniya an yadda cewa ba wanda ya kai ne kuɗi amma ko bai daina ba kullum yana jin kai har yanzu akwai bukatan ayi kaza wai ma sai ji akwai bukatan kaza Ji ma sai ji akwai bukatan kaza to shi Allah ya riga ya kai kaga wadatan shi ba ta shiga ba kenan wadatan tana da nakasa to shi kuma wadatan Allah ba ta da nakasa shi yasa baya bukatan wannan anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ya zai ma a ce Allah yana da ɗa bayan dai da mata in ji Allah mu dauki Allah ya tsarkaka a ga wannan yace abu na bakwai wannan muqaddimi na wata mace ce tamamu iradatihi wa sultanihi bi nuqud qada'ihi fi jami'i ibad a muqaddima malam ya nuna mana cikan nufin Allah da cikan mulkin Allah ta inda yake zantar da hukuncinsa akan dukkan bayansa falayen yamna'uhu kowace malikin wala kasrata adadin wa malin karfin mai mulki ko yawan jama'a ko yawan dukiya baya hana Allah zantar da hukunci da kowaye sai kada ƙarfin mulki zai hana Fir'aun yana rayayi ko ko ba ka bani. duniya ba yi ba a yi ba a yi wanda ya sarauta ya mulki irin fir'auna ko ba ka ba malaman tarihi wanda suka dawwana fir'auna ya mulki state state guda dubu goma ne lafa gwamnan ko ƙauyewa state ten thousand state to haka ne lokacin gwamnan kenan sannan ko lokacin gwamnan ba zai rasa ƙauye ba amma na ciki kuma an bace shi ka ce in an bace ka ce Allah ne mishi albarka wannan yana muka girman Allah da kudiran Allah madaukake ga zulkarnai Allah ya ce ya ba shi mulkin gabas da yamma kuma Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa mun sai masa yin komai duk abin da yake so Allah ya ce wa shi da mani amma ina yake ha annabi Dawud da annabi Suleiman cewa mulki ga annabta so da tsaban cikan mulki annabi dawo Allah ke wa alanna lahul hadid shi karfe zai sa a wuta kafin sai kai ja tukun a dake ta a shi Allah mishi yadda duk koya karfe yake so zai lankwata ne yake so in karyawa ne zai karya haka ta karye zai zo abin da ya gara ba da karfe so da tsaban Allah ya bashi kuma ya bar duniya ko yana nan Allah ya zartar da hukuncinsa a kai annabi Suleiman har da iska sakhanna ma'ahu wa sakhanna ma'ahu jibala wa tafana ma Suleiman riha Allah ya ce mun sauke ma annabi Suleiman iska iska yana ba ta umarni ce iska ina son ki kada ta can a kira ki kada ta nan ki ɗauki wani abu kaza ki kai mun shi guri kaza iska saboda tsamin mulki aljannu yana da aljannu da suke masa aiki ta ko'ina kulla wa mene ban ah, banna'in wa hawa yana da aljannu masu gini yana da aljannu masu nutso cikin ruwa suna su aso gwalagwalai duk abin da yake so duk nisan kogi suna so ku je kogi guri kaza ku je sai kun kai nisan mita dubu kaza akwai abu kaza a ɗauko mu kullum banna'in wa rawaf amma Allah da zantar da hukuncin shi a kan suwa Allah ya ya kashe shi wanda yake nuna cikin kudara da iko da mikin Allah maɗaukacin sa har da ya mutu ajalu ma wasan ya mutu ba Allah ya ƙara karyata masu aljanu sun sai zai buke Allah ya ce aljanun da kansan da suke da sun sani lauka nuna ya'lamuna al ma labitu fil azabil muhim annabi Suleiman suna mishi aiki ne ya yi kasan da haka ya dogara da sannan yana su mabai san aikin haka inda yake tsaye da sannan ya mutu ba su sani su kawai suna aiki suka ɗaga kai su gan shi a tsaye sai da ya daɗe wanda har sai da gara ta cinye sandan sandan ya faɗi tukun annabi Suleiman ya faɗi Allah ce ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata abin da ya nuna musu cewa ya mutu shi ne wata dabba na ƙasa wanda ke cin itace ta cinye tandan hakan ya gagara rike shi dukun ya faɗi falamma harra ta bayyana tiljinnu allau kanu ya alamu na ghaib ma labiku fil azabi amma faɗi tukun aljanu suka ce ashe mun muna ta aiki da Allah ce ya bayyana musu kun san kai guda ba su kasance cikin wannan azab to kai imagine mutane za a yi kafin gara ta cinye sandan annabi Suleiman har ya faɗi ba karka manta ba ne sanda ba ne sannan mai mulki ne tsohon gani ba a gwani ke na girma cika na da ƙarfin Allah mulkin Allah madaukakin to Tuma ya nuna mana cewa Allah yana zantar da mulkin cikonsa da hukuncin kan komai mulkin mai mulki ko yawan adadi ko dukiyar mai dukiya zai hana Allah zantar da hukuncin abu na takwas yace azamatullahi fawqa ma ma yatasawwa girman Allah ya fi ƙarfin yadda duk wani wanda zai yi iya wani a tunaninsa bi haythu la tastati'u al lahu tamthilan wa la tatawahhamu al lahu suratan لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير shi Allah maɗaukacin sarki la tastati'u al lahu tamthilan hankula da tunani da kwakwalwa ba ta iya yin tunanin kwatankwacin Allah maɗaukakin sarki. Wala ta tawahamul kulubu lahu suratan zukata ba ta iya ɗauko suran Allah zuciya yana suranta maka abu amma babu zuciyar da yasa ya ɗauke suranta maka ya Allah yake yasa to da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir to da duk abin da dukiya take turantawa ai tana turanta ne ta kwatanta da abin da ta sani ko ba gaba to shi kuma Allah babu abin da ya kama da shi ba dai zuciyar ta ce to hatin da ya kama da kaza to kila shi na shi zama iri kaza ko ba gaba ne haka taɓa turanta abu dole sai ka kwatanta da wani abu da kake ganin ya yi kama da ni da shi to shi kuma Allah babu da ya kama da shi ana zuciyar ta turanta babu sai abu na goma ya yace istiwa'ullahi ala arshi daidaituwar Allah akan al'arshinsa yake wa huwa uluhu abin da ake nufi ne ɗaukakuwan Allah maɗaukakin sarki a sama wa da tabbatuwarsa alaihi akan al'arshi yaya alal wajhi la'ika bihi ta fuskan da ta dace da shi Allah ko ba ka gane ba za ka ce ga yadda ya daidaita mu ba baka taɓa gani ba ai to ya zama yaya sai me ya dace da shi ya ya dace da shi bai faɗa mana ba ba ka huta ba ka huta an ka ce da haka ba ka kare ta qur'ani ka kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta kai ƙarya so da baka taba ganin Allah ba abinda Allah ke so ka sani shine ya daidaita ya ya daidaita shi bai so ka sani ba kuma dama ilimin ka guda ne wa utitu min al-ilmi illa qalila kadan ya ka ba ku ilimin guda ne kake da shi ka gama sanin kanka tukun kafin ka je ka fara wancan binciken sai ka san waye kai abu na sha ɗaya sai umumu mulkihi lissamawati wal ab wa ma bainahuma ma tahta sara Allah ya nuna mana dukkan mulkin Allah mulkin Allah ya shafi sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasar da kuma abin da ke ƙarƙashin ƙasa sai abu na goma sha biyu da malai sai mana muqaddima malai ibnu qudama rahimahullah yace sai'atu ilmihi wa quwwatu qahri yalwan ilimin Allah da ƙarfin ikon Allah wa hukumuhu da ƙarfin hukuncin Allah da yalwan hukuncin Allah wa annal al-khalqa la yuhituna bihi ilman li qusuri idrakihim amma yastahiquhu ar-rabb al-azim da kuma da shi ba shi bawa abun halitta bayi abun halitta ba ta iya kewaye Allah da ilimi su san wai komai da komai ga Allah ba ta iya me yasa saboda suna da nakasa wajen idrakin abubuwa suna ganin su da jin da ilimin su da zuciyar su yayi kaɗan yayi idrakin asalin abin da Allah ya cancanta da shi a zai musa ya so amma ya iya bai ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني التي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى فيقع فلما أصابها قال تبت إني تبت إليك وأنا أول المسلمين ومؤمنين musulmi annabi Musa Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya zo dan ya gana da mu dan mu ba shi sako wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa ya magana da shi sai ji dadin magana da Allah ya ce rabbi arini anzu ilayka ya Allah kamar da dama an ganka Allah ya ce lan tarani Musa ba za ka iya gani na ba a duniya inda nan bayi halitta a duniya ba su iya gani amma dai to clear your doubt unzur ila jabal kalli wancan dutsen nan dutsen da ka dutsen tsoro kina kalle shi fa in makanahu fa sawfa tarani in dutsen ta tabbatuwa yanda take ba abin da ya same ka to zaka iya gani na Allah ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijin annabi Musa ya haska dutsen da wani abu na haskensa me ya faru ja'alahu dakka dutsen sai ta nike ta zama gari ba ta kashe ba dukka ta zama gari anai musa ga abin da ya fi karfin shi harra musa sa'iqa anai musa ya fadi ya suma mai ya suma bai iya ganin wani dutse ba ma ta sumar da shi sai na ga ganin Allah waɗaukakin sarki Gama kuma a daidai wannan wani shata zai ce maka shi ya karfa wannan a wajen Allah ne hannu da hannu wanda kuma kila aka haife shi hijira shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani abu kanta fususul hikam na ibn arabi na shawar mu labarin yi. yana intanet ai kallo da ka gani a muqaddimar littafin fususul hikam a muqaddimar littafin ya rubuta yake to wannan littafin tun daga farko har ƙarshe in ba wannan muqaddiman da na rubuta tun daga farko har ƙarshe Allah ne bani hannu da hannu ya tsabata lamana mutan ido biyu ba a mafarki ba ya ce in kai ma bayansa yanzu ka ga in tare ce ya sai rona maka ya ce annabi Musa kenan ko ba haka bane ya ce annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi kaga Allah lokacin da aka yi Isra'il yake ne nurun anna ura yace haske kawai na gani ban iya ganin shi shi kuma ya ce hannu da hannu Allah ya miƙa miki littafin Allah ka shiryar da mu insha Allah ta'ala nan za mu yi sa'aya. wannan shine muqaddimar littafin da kuma sharhi da malam yayi in Allah madaukake sarki ya mu zama ta gaba sai mu yi magana akan abu na gaba abu da muka faɗa daidai Allah madaukake sarki ba mu lada kuskure da muka yi Allah madaukake sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم